kafin shugaban kasa muhammadu buhari ya haura gamar mulki boko haram suna rige da kananan hukumomi kusan ashirin a cikin ashirin da bakwai ba za ka bar mai duguri fiye da kilomita goma sha biyar ba kana kasar boko haram duk da wanda zai tuna da jiya zai gode allah bisa ga yau duk mutumin borno wanda yana da hankali wanda yana da tunani ba abin da za mu cewa muhammadu buhari illa mu ce jazakalla alhairan allah ne mai yin komai amma komai da sanadiyansa fi sabilillahi ya taimaka mana a samu zaman lafiya a kasar mu. kowane irin masi da muke ciki kowane irin wahala da ake ciki alhamdulillah zai yi mutane su yi bacci a mai duguri eh, babban taimako da aka yi mana shine na samun zaman lafiya duk wanda ya tuna da jiya zai gode ga yau don shekarar ɗaya da rabi da suka wuce mu mun san yanayin da muke ciki kuma mun san bunkasan ta fannin zaman lafiya da aka samu a cikin shekaru ɗaya da rabi da suka wuce ta gina borno in to ba shi ne shugaban kasa ba to ba abin zamu amma muddin in muhammadu buhari ne shugaban kasar najeriya ba mu da shakkan miskala a kan cewa ba za taimaka mana ba shi yana da tausayi kuma yana kaunar borno fi sabilillah mun yi imani zai taimaka mana mu gina borno